bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi yi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau talatin ga watan ah, shawar. hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan jun shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin fasulun kitab fi zikiri a hamdul shirakin islamiyya a muna cikin bayanin aƙidan murji'awa yau za mu tashi shafi na tamanin da shida na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim qultu sai na ce a ulai sahaba alladina malu ila hadal al-mazhab wayannan sahabbai da suka karkata zuwa ga wannan mazhaba na yan ba ruwanmu wato mana rikicin da ke faruwa tsakanin sahabbai babu ruwanmu da goyon bayan wani bangare an gari ba ma tare da aliyu bin abi talib kuma ba ma tare da mu'awiyar bin abu sufiyan dukansu gaba ɗaya musulmi ne suna shaidawa Allah ilaha illallah saboda haka ba za mu yanke wa kowanne daga cikin su hukunci ba to wayannan sahabbai da suka karkata zuwa ga wannan mazhaba din innama atamadu ila qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam kawai sun dogara ne zuwa ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta takunu fitna da sannu za a samu wata fitina alƙa'idu fiha khairun min al-mashi wanda yake zaune a cikin fitina din ya fi alkhairi da wanda yake tafiya a cikin fitina wanda ana fitina ka zauna waje daya ya fi ka ringa tafiya wal mashi ha khairun min as-sa'i ilayha bai tafiya cikin fitina din ya fi ya fi alkhairi fiye da wanda yake dawainiya zuwa ga fitina yana dawainiya yana goyon bayan wani bangare yana kira zuwa ga wani bangare an gane wannan ko na'am ala fa idza nazalat waqa'at ku saurara idan wata waqi'a ta sauka wa man kana lahu iblun falyalhaq bi bi ibli duk wanda ya kasance yana da rakumi to ya riski rakumin sa idan aka samu wannan irin waqi'a ta faru tsakanin musulmi da musulmi ha kamar yadda aka samu tsakanin Ali bin Abi Talib da Muawiya kamar yadda aka samu tsakanin su Talha da Zubair tare da aliyu bin abi talib wanda ya kasance yana da raƙumi to ya riski raƙumin shi ya je ta ciwo abin shi wa man kana lahu ganamun falyalhaq bi ganami wanda ko yake da tumaki ya je ya riski tumakinsa wa man kana lahu ardun falyalhaq bi ardi wanda yake da fili ya riski filin da ya je ta ciwo qala fa qala rajulun eh kada ka zara takobi ka ce ka zara takobi kana taimakon aliyu bin abi talib ka saruwa wa za ka tsara ka sare shi ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah mai jira kai ka ɗauki takobinka ka sari ɗan wanka musulmi shi ma ɗaya ɓangaren ya ɗauki takobin shi ya sari musulmi alhali ga kafirai nan suna ta hutawa ga yan bid'a nan suna ta hutawa misali ina fatan gane wannan sai ka sai annabi ya ce wanda yake da tumaki ya tumakin sa ya tafi gona faƙalar rajulun ya rasulallah sai wani mutum ce ya lalla. mallam ta kullahu ibulun wala ganin wala ar wanda ba shi da raƙumma ba shi da tumaki ba shi da fili ba an ba shi da ɗaya daga cikin wannan ya zai yi in ana wannan fituna ala ya'midu ila saifi sai annabi ya ce ya dimfari takobinsa wa ya dukku ala khaddi sai ya ya dandaka wajen kaifin takobin ya samu wajen kaifin ya dandaka shi da ainihin dutse nam summal yanja summal yanja in istada an naja hmm. sa'annan ya tsere ya tsira in yana iya tsira ya gudu kaga takobin ya riga ya dandake shi idan aka bi shi a guje in ya sari mutum yaya bai da kai bi hmm. an gane wato an ce ya dandake wannan ne domin ko da misalin bangaren da ɗaya daga cikin bangarorin ya kai mai hari in ya nemi ya kila ya manta cewa musulmi da ya kai mai hari to in ya sara kawai sai dai kawai ya ɗanci zafi amma ba a tasirin da zai mishi an gano wannan ko kaga almuhim dai babu daɗi a rikici tsakanin musulmi da musulmi idan musulmi suna rikici da musulmi sun ɗauki makami suna yaƙan junansu baya halarta ka goyi bayan ɗaya daga cikinsu wajen yaƙan juna an gane allahumma in ka san mai gaskiya daga cikinsu eh wane ya fi gaskiya amma ba na goyon bayan yakin an gani saboda idan an yakin wa'anda za su yi hasara a cikin yakin su ne musulmi shi ya sanya wannan yakin da aka yi tsakanin aliyu da mu'awuya akwai sahabbai yan ba ruwanmu irin su al-ansari da irin abdullahi bin umar shi ma bai shiga ba da irin abu huraira shi ma bai shiga ba an gane ko an samu wasu da yawa daga cikin sahabbai sun guje ma wannan fitina tsakanin musulmi da musulmi an gane wannan ko saboda haka in irin wannan fitina ya faru baya kamata musulmi wato kaga bangarori guda uku ne yanzu da wannan fitina ya faru an samu bangarori guda uku bangaren farko suna goyon bayan aliyu bin abi talib bangare na biyu suna goyon bayan muawiya dan su biya. bangare na uku sun yin gaba, gabaki ɗaya. a cikin guda uku gaba ɗaya waye fi daraja Shekul Islam Ibn Taymiyyah na cewa a cikin guda uku wa'annan da suka nemi sulhu tsakanin bangarori guda biyu su da suka fi daraja an gane wato wanda sun iya da faɗan? saboda faɗan gaba ɗaya musibar ne zai ƙare kan musulmi irin su abu huraira da su abu bakara a lokacin da za a ce a yi yaƙi tsakanin mu'awiya da aliyu abu bakara da ansari ya janyo wannan hadisi cewa shi ba za shi ba sun manzo Allah ya ce idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi nar idan musulmai biyu suka gwamza da takubban su da mai kisa da wanda aka shi suna cikin wuta an gane wannan ko to kaga wannan irin wannan yaƙi shi ne yaƙin da aka yi na san rai amma yaƙi akan tawili kamar irin yaƙin da Ali bin Abi Talib yayin shi Ali bin Abi Talib wato an riga an masa mubaya'a a matsayin ya zama to amirul mu'minin sannan kuma sai Muawiya bin Abi Sufyan lokacin yana gwamna a zamanin Usman to da Aliyu ya samu ya samu gwamnati sai Muawiya ya aika ma Aliyu da wasiƙa cewa yana yana so Ali bin Abi Talib ya binciki su wane ne suka kashe ainihin Usman an gane wannan ayi shi kuma Ali ya ce Muawiya yana so Muawiya tukuna ya yarda da gwamnatin shi in ya yarda da gwamnatin shi tukuna in ya so daga baya sai a binciko masu kashe Usman Muawiya ya ce shi dai gaskiya shi abin da yake so yana so a binciko su waye suka kashe Usman in ya so daga baya zai zo ya yi mubaya'a amma a yanzu ba zai yi mubaya'a ba domin yana cikin shubha shi kuma Ali bin Abi Talib ya ce Muawiya ma ya sauka akan mulki Muawiya ya ce ni ba zan sauka akan mulki ba sai an binciko wanda ya kashe mu dan uwa ina fatan gane to kaga Ali bin Abi Talib shine amirul mu'minin yana da iko ya cire Muawiya saboda shi ke kan mulki ko da kuwa ko da ko ya zalunci mu'awiya ne sai dai mu auye ya hakuri akan wannan zalunci amma dole ya sauka akan gwamnati an ce ka yi haƙuri akan zaluncin shugaba ko da ya bugi bayan ka ya kwace ma dukiya ballantana ali bin abi talib bai zalunci kowa ba sannan shigo mu auya shi ma tawili yayi yana ganin idan ya sauka to zai iya yiwuwa mutanen ali bin abi talib suka kashe ainihin usman kuma idan ya sauka ba za a yi bincike ba amma tun da yana da karfin mulki a hannun shi ma yanzu gwamna ne yana da makami a hannun shi sai iya kokarin shi a binciko masu kisa ya yake su an gane shi ba zai yi gaggawan sauka ba to wannan abun akwai shubaha yakin akwai shubaha a cikinsa saboda shubahan da ke cikinsa shi yasa da yawa daga cikin sahabbai suka nisanci yakin an gane ko to yaƙi inda akwai shubaha a cikinsa kaga mafi alkhairi ga mutum ya nisanci irin wannan abubuwa an gano wannan ko to shine to wasu mutane daga cikin sahabbai da suka nisanci wannan yaƙi din an gane su ne sun dogara da wannan hadisi na'am akhrajahu al-bukhari wa muslim wa lafzu wannan bukhari da muslim ya fitar da wannan lafazi nashi ne هذه النزعة إلى Adamu الدخول عدم الدخول في wato wannan fahimta wannan ainihin karkata zuwa ga rashin shiga cikin yaƙoƙi allati waqa'at bayna sahaba yaƙoƙin da suka faru tsakanin sahabbai hiya al-asasu alladhi yubna alayhi alayhi mazhab al-irja shine foundation wanda akan shi aka gina mazhaba na ainihin irja kama yuqal an gani. wasu mutane malaman tarihi malaman ainihin firan suna cewa wai wannan wannan fahimta din na rashin kutsawa cikin yaƙi tsakanin aliyu da mu'awiya da nuna cewa su babu ruwansu sai dai su yi sulhu wai wannan shine foundation wanda a kan shi aka gina ainihin mazhaba na irja kamar yadda wasu ke faɗa wannan kenan fahimtar wasu ne ba wai tabbas bane ne kama yi ƙwal na walakin lam ya ka mazhab illa ba da zuhurin kawari wa shi'a na'am sai dai wannan wannan wannan abin da sahabbai suka aikata bai tabbata bai tabbata a matsayin mazhaba ba sai bayan bayyanan khawarij da shi'a a lokacin da khawarij da shi'a suka bayyana sai wannan fahimta din sai ya rikide bayan sahabbai sun riga sun kare sai ya rikide ya koma aqidan sai ya koma aqidan irsha wa haula'i sahaba laysa fi fikrihim wa iradatihim takwin mazhab min wato wa'annan sahabbai wato baya cikin tunaninsu da kuma iradansu kasantar da wata mazhaba daga cikin mazhaba su ba ba wai sahabban da suka suka kiyarda su shiga yakin nan ba suna so su gina wata sabuwar aqida bane mai suna irjadi bal innama khadu hadha al-himar a'a Sun sahabai sun kutsa cikin wannan zurfin tekun ne da tanjaliyar fitina saboda fitina ta yayi su a ganin su in suka zama to yan ba ruwan mu to za su yi maganin wannan fitina din an gane ko amma in sun goyi bayan wani bangare to bangaren zai kara ƙarfi sai fitina ta ci gaba وبهذا نرى أن الإرتاء في أول أمره كان مذهبا سياسيا to akan wannan muke gani cewa lalle irja'i a farkon al'amarinsa ya kasance mazhaba ne na siyasa na sha bi kulli ikhlas wanda ya taso da kowane irin ikhlasi ala itfa'i nar fitna akan huce wutan fitina bainal muslimin tsakanin musulmai asali su wayannan sahabbai wanda aka ce su ne asasul murji'a su ba manufarsu bane su gina wata aqida mai suna murji'a an gane su manufansu, kada su goyi bayan kowane bangare wanda ta haka ne wato za a huce wutan wannan fitina din an gane idan mutum yana so ya tada fitina sai ya ga bai da magoya baya to da waye zai fitina amma idan ya samu wasu suna mara mai baya akan fitinan da yake so ya yi to anan za ka ya tsara ƙarfi akan fitinan sa an fahimci wannan ko na'am summa bada mauti ha'ula'il ajilla sannan bayan mutuwan wayannan manya-manyan sahabbai masu daraja asbaha yabhasu fi sai yawa gari ana bincike cikin wasu al'amura daban qabiha munana su zamanin sahabbai a fahimta da kyau su sun ce ba za su shiga cikin fadan da ake tsakanin Aliyu da Muawiya ba suna ganin ta haka ne su tuna za ta mutu to bayan mutuwarsu sai wasu kai amfani da wannan ka'idar cewa idan mutane suka yi sabon Allah mutane idan suna saban Allah ba a kiransu muminai ba a kiransu kaza su masu saban Allah saban Allah baya cutar da imaninsu an gane ne sai suka nuna saban Allah dan mutum yana zina ko yana shan giya ko yana caca wannan bai shafi imanin shi ba zina ko shan giya ko caca in dai mutum akwai yana da aƙida mai kyau to insha Allah shi musulmi ne mai cikakken imani wai su sun gina akan cewa ai rikicin da ya faru tsakanin sahabbai dole a samu wanda yake mai laifi a ciki to ai wannan laifin da yayi baya cutar da shi to saboda haka duk mutumin da ya aikata wani wani babban zanibi in ba kafirci bane shi ma baya cutar da shi an gane sai wayannan mutane suka gina wasu irin lawazim masu hadari wanda babu ruwan wayannan sahabbai da shi wayannan sahabbai ba su ma san da wannan mummunan aƙida wanda aka kirkiro bayan mutuwarsu ba kama satatifu alaihi mufassilan insha Allah kamar yadda zaka tsayu a gare shi mufassalan dan daki daki insha Allah awwal man qala bil irja bi ma'na al awwal farkon wanda ya fara kira zuwa ga ra'ayin irja da ma'anan farko qala sufyan bin uyayna sufyan bin uyayna yana cewa al irja'u an wajhayn shi irja wato fuska biyu ne qaumun arjau amara ali wa Usman qaumun arja'u amra Ali wa Usman akwai mutanen da suka jinkirtar da al'amarin Aliyu da Usman an gani, idan ka tambaye su dangane da maganar Aliyu da Usman sai su ce Allahu a'lam faqad maza ulaika to wa'ancan sun wuce fa ammal murji'atul yawm amma murji'awa na yau qaumun yaqulun su ne mutanen da ke cewa al-imanu qawlun bila amalin su masu cewa imani magana ne ba tare da aiki ba imani magana ne ba tare da aiki ba wa'annan su ne murji'awa na yau amma murji'awa na da su ne mutanen da ba su yarda a soki Ali bin Abi Talib ba ko a soki Usman ko a soki Muawiya an gane wannan ko suna ganin cewa abin da ya faru cikin su abu ne wanda za a bar wa Allah subhanahu wata'ala kada mu yanke musu hukunci mu dinga kiransu fasikai ko kafirai ko kaza ko kaza ko mu zamanto alƙalai tsakaninsu an gane kaga wannan magana ba aƙida ba ne kawai mutane ne wanda ba sa son fitina suna son a zauna lafiya to amma wannan aƙida da ke cewa al'imanu ƙaulun bila amali imani magana ne ba tare da aiki ba idan mutum ya riga ya furta kalmar shahada ko da baya sallah ko da baya azumi ko da baya zakka ko da baya aikin hajji ko da baya biyayya ga iyayensa ko da yana zina ko da yana shan giya ko da yana caca ko da yana luwaɗi ko da ɗan kidnapa ne ina ba san gane wannan to wannan mutumin huwa muminun kamilul iman shine mumini shi mumini ne mai cikakken imani wannan shine irja magana ne ba tare da aiki ba kawai an gane wannan ko na'am wa an mugira bin muqsim al-jabi an karbo daga mugira bin muqsim al-jabi nam qala awwalu man takallama fil irja al-hasan bin muhammad bin al-hanafiya yace farkon mutumin da ya fara magana akan irja shine al-hasan bin muhammad bin al-hanafiya shi manzo sallallahu alaihi wa sallam, shine farkon wanda ya fara fadawa cikin wannan kuskure din mu duba littafin al-awail shafi na 164 na'am Wani abis abi ne. an karbo daga abi ne. ala ana akbaru min al’irja irja shi yana cewa ni na girmi a gidan irja'i inna awwala man takallama fil irja rajulun min ahli madina eh, na san lokacin da aka yanka aka yanke ma ainihin irja'i cibiya zuwa in ji eh, abin siftiyani an gani kenan yana nuna mana kenan cewa irja'i ta bayyana ne bayan arewan manya-manyan sahabbai bayan arewan manya-manya daga cikin salaf yace shi din nan ya girmi a gina irja kenan an riga an haife shi har ya girma yayi wayo kafin a gidan irja ta bayyana kenan a irja irja'i a ce na'am na'am inna awwala man takallama fil irja rajulun min ahli al-madina cewa lalle farkon mutumin da ya fara magana kan irja' wani mutum ne daga cikin mutanen Madina qala lahu al Hassan ana kiran shi hassan shi ne alhassan bin Muhammad bin alhannafiya an gane wannan jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuna mana wani abu kasancewar mutum dan malam ne baya nuna cewa aqidar shi bai kyau ne an gane wannan ko kasancewar mutum jikan manzan Allah ne baya nuna cewa shi dan aljanna ne ko kuma shi ma yana da aqida irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana iya samun mutum dan malam ya ki halin malam ana iya samun mutum ya fito a gidan annabta amma baya aiki da me baya aiki da karantarwar shi annabi yanzu misali annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu alaihi salam annabin Allah ne amma dan shi ba shin dan shi yayi koyi da gidan baban shi dan shi yayi koyi da addinin baban shi kaga lokacin da Allah ta'ala ya saukar da azaba ruwan tufana ai annabi nuhu ya kira ɗansa kuma ya roƙi Allah ta'ala yake cewa yake cewa innabni min ahli ya ubangiji lalle ɗana yana daga cikin iyalaina ya Allah wa inna wa'adaka alhaq kuma lalle ka gaskiya ne ya Allah in kai alƙawari kana cikawa wa anta arhamur rahimin ko kai ne mafi rahama masu rahama sai Allah ta'ala ya ce masa wa anta ahkamul hakimin kai ne mafi hukuncin masu hukunci ko kai ne mafi hikima masu hikima sai Allah ya ce ya nu innahu laysa min ahli yace ya kai nu lalle shi fa baya daga cikin iyalanka ya riga ya kafirce maka innahu amalun ghayru salih lalle aikin da ya aikata aiki ne wanda yake ba mai kyau ba fala tas'al lima laysa laka bihi ilm kada ka kuskura ka ƙara tambaya na abin da baka sani ba inni a induka an takuna min al ina maka wa'azi ya nu kada ka zamanto daga cikin jahilai haka tun daga nan za mu iya fahimtar kenan cewa ana iya samun wato uba ya zamanto mutumin kirki da ya zamanto mutumin banza an fahimci wannan aiki sannan kuma ana iya samun uba ya zamanto ahalus sunna da ya zamanto ɗan bid'a duk ana iya samu kaga wannan bawan Allah Al-Hassan bin Muhammad bin Hanafiya duk da malamai sun ce ba da gangan ya kirkiro wannan abun ba an gane wannan ko wato abin da ya kirkiro bid'a ne shi amma ba wai ya samo daga iyayen shi bane wannan sana a ce ya samo daga ainihin iyayen shi daga kakanninsa ne shi da kansa ya kirkiro wannan abun ko kuma ta hanyar kuskure ko tawili na'am wa an zazan wa mai tsara fara an karɓo daga zazan da mai tsara, sun ce A tainan Hassan bin muhammad kulna mun je wajen Alhassan bin muhammad bin hannafiya muka ce ma hazil kitab allazi wada'ata menene wannan littafin da ka tsara wannan littafin da ka rubuta yanzu menene shi wa kana huwa allazi akhraja kitab murjia ya kasance shine ya fitar da littafin murji'awa idan ka ji an ce murji'awa murji'anci shine a cire ainihin aiki daga cikin imani an gani idan mutum na da imani a cikin zuciya ko idan mutum ya furta kalmar shahada ko da bai yi sallah ba ko da baya azumi ko da baya zakka baya komai na musulunci zaka iya cewa wannan mutumin muminun ne kamilul iman zaka iya cewa mumini ne mai cikakken imani an gane wannan ko shi aqidar irja'i shine fitar da aiki daga cikin imani kaga aqidar irja'i yana kishiyantan aqidar khawarij idan aka ce ma menene aqidar irja'i sai ka ce kishiyan aqidar khawarij su ƴan khawarij sun ce da zaran mutum ya bar aiki mutum ya bar sallah mutum bai yi sallah ba ko ya yi da sallah ko mutum ya ƙi yin azumi ko ya ƙi yin zakka ko ya ƙi yin aikin haji ko ya ƙi biyayya ga iyayensa ko ko mace ta fita babu hijabi ko mace ya zamanto ta je gidan da ake ake biki tana rawa a gaban maza ana kiɗa tana rawa to wannan mata ta aikata zunubi ta yi ridda ta zamanto kafira jininta ya halatta an fahimci wannan ai to su kuma 'yan murji'awa suka ce a'a dan mutum ya yin sallah dan mutum ya yin azumi dan ya yin zakka ai akwai kalmar shahada a zuciyarsa to anan wajen mumini ne shi ba a kira shi fasiki saban Allah baya cutarwa dan akwai imani a zuciya in dai har akwai imani a zuciyarka ka aikata abin da ka ga dama mace ta je ta yi zina namiji ya je ya yi zina ya sha giya ya caca in dai akwai imani a zuciyar shi ba shi da matsala an gane wannan ko to kaga wannan kishiya ne na aqidan ainihin ahlus sunna aqidan ainihin a khawarij na'am ana ya abu amr eh shi shi wannan Muhammad bin Hassan din bin Hanafiya shine wanda ya rubuta a littafin murji'awa to zada ne yana cewa qalali ya ce mun ya aba amr ya kai baban ya aba umar ya kai baban umar لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب shi Muhammad bin Hassan ya yi nadama da har ya zo ya rubuta littafin an gani wato shi da ya rubuta littafin bai ɗauka littafin zai yi barna irin yadda yake tunani ba shi ya ɗauka kawai ya rubuta littafi kawai sai ya zo ga ashe littafin ya gina ma mutane a aƙida ne na barna ya buɗe kofa ne na lalacewa shi da yake cewa an ni kuntu mitu qabla an ukhrija hadha alkitab wallahi na so a ce da a ce na mutu kafin in fitar da wannan littafi au kana qabla an ada hadha alkitab ko kuma yace kafin in tsara wannan littafi da ma na mutu wallahi an gani to ya riga ya rubuta littafi kuma littafi ya riga ya yafi ina fatan gane wannan na'am wa qala usman bin ibrahim bin Hadi. usman bin Ibrahim bin Habib ya ce awwalu man takallama fil irja al bin Muhammad farkon wanda ya yi magana kan irja shine al-Hasan bin Muhammad kuntu hadiran yawman yawma takallama yawma takallama na kasance ina halarci a majalisin ranan da ya faɗi wannan kalma na irja'i wa kuntu fi halqatihi ma ammi na kasance a cikin halkansa tare da ɗan uwan babana muna zaune a halkan shi a lokacin da ya furta wannan aqida din wa kana fil halqati jundu ya kasance a cikin wannan halka akwai sahabin manzo sallallahu alaihi jundu wa qaumun ma'ahu da wasu mutane tare da shi fatakallamu fi Usman wa Ali wa Talha wa Zubair sai zaman suna tattaunawa dangane da Usman da Aliyu da Talha da Zubair Allah ya kara musu yadda ga baki daya nan fa fa sai suka yawaita magana game da wayannan bayan Allah fa sai Alhassan bin muhammad bin hanafiya sai ce sami'tu maqalatakum hadi na ji maganganun ku wannan walam ara misla an yurja usman usman wa ali wa talha wa zubair ni ba na ganin misalin ba na ganin misalin abin da yafi dacewa ne a wajena shine a jinkirtar da al'amarin usman da aliyu da talha da zubair wato ma'ana a bar al'amarin zuwa ga Allah Allah shi ya san hukuncin da zai musu fala ya tawallau fala ya tawallau wala ya tabarra minhu wato kada a jubince su kuma kada a yi bara'a daga gare su ina fatan gane kada a jubince su kada ka zama to kana kana goyen bayan su sannan kuma kada ya zama to kuma kai bara'a da su to ya kenan ni ba na jibintan Aliyu bin Abi Talib kuma sannan ban baranta da shi ba ba na jibintar mu'awiya sannan ban shi ba shin wannan fahimta yana da kyau ba na goyon bayansu kuma sannan ba na yin bara'a daga gare su ayin in da shi ahalus suna ne yana tare da sahabbai a ɗayansu ahalus suna shi shine kana goyon bayan sahabbai an gane amma inda suka yi kuskure za ka ja layi a wajen domin sahabban manzan Allah wato ba ma'asumai bane su an gane wannan ko rikicin da ya faru tsakanin sahabbai duk sahabban gaba ɗaya namu ne kuma duk gaba ɗaya muna tare da su muna goyon bayan su amma kuskuren da wanda ya kuskure za mu roƙi Allah ya gafarta mai kuskuren shi wanda ya yi daidai Allah ta'ala zai ba shi ladan abin da ya yi daidai an gane ko wanda ya yi kuskure ta hanyar ishtihadi yana da lada ɗaya wanda ya yi daidai ta hanyar ishtihadi yana da lada biyu kaga babu wani ɗaya daga cikinsu wanda za a soka amma kuma ba za mu yi koyi da kuskuren da suka yi ba an fahimci wannan ko na'am sun makama fa kumna sannan bayan ya yi wannan magana ya ɗauki magana ne mai sauƙi ya faɗa sai ya miƙe sai muka miƙe muka bi shi muka miƙe mu ma wa balaga abahu muhammad bin al-hasan sai labari ya kai wa mahaifinsa muhammad bin al-hasan abin da ya faɗa wa darabahu bi asan sai ya bugai da sanda da ya ji labarin ga abin da dan shi ya faɗa yana karantar da mutane ga abin da ya faɗa a majalisinsa sai ya bugi dan da sanda shatto ya fasa mashi kai bi ma'ana ya mishi rotsi nam wa qala la la wali abaka aliyan yace kai din nan baka jibintan babanka aliyu dama an gane wannan ko ai a matsayin shi ya kamata ai ya jibinci babansa sannan kuma ya jibinci duk sauran sahabbai to yanzu kai baka jibintan babanka baka goyon bayan babanka aliyu ala wa katabar risala allati sabata fiha al-irja muhammad bin hasan dinnan shine ya rubuta risala wanda aqidan irja'i ya tabbata a gare shi bayan wannan kenan ta hanyar wannan littafi aqidan irja'i ya yada a duniya gabaki daya na fasan gane wannan wa qala ibn sa'ad ibn sa'ad ya ce wa awwalu man takallama fil irja shi shine farkon wanda yayi magana game da irja'i an gane wannan ko to kuma menene abin da ya kawo irja'i din fitinan aliyu da muawiya wannan fitinan sai aka samu kungiyoyi aka samu ainihin yan yan khawarij suna kafirta aliyu bin abi talib radiyallahu anhu suna kafirta muawiya akan wannan fitina aka samu yan shi'a suna goyon bayan aliyu bin abi talib suna kafirta muawiya to sai aka samu su kuma yan bani umayya wasu bangare suna goyon bayan ya kai tsaye shi ma to a nan wajen sai aka samu wasu mutane wanda su ba sa son fitina su kuma sai suka nuna cewa duk bangarorin gaba daya suna tare da su ba sa son a soki kowane bangare daga ciki an gane wannan ko to a nan wajen sai suka ce dukkan bangarorin gaba daya sun ma yi daidai ka kowane bangare ba wai laifi ya yi ba to tun daga nan wajen sai aqidan irja ya fara yaduwa a cikin duniya kaga amma da sun tsaya kan aqidan ahlus sunna abin da ya faru tsakanin sahabbai na fatan gani akwai duka duka sahabbai mutanen kirki ne amma abin da ya faru tsakanin su akwai masu gaskiya akwai masu kuskure Aliyu bin Abi Talib yayi ijtihadi yayi daidai yana da lada biyu Mu'awiyah bin abi sufyan yayi ijtihadi yayi kuskure yana da lada daya an gani to su murji'a ba sa faɗin wannan su suna ganin idan suka faɗi wannan wutan fitina ba za ta kare ba an gane wannan ko to wannan shine abin da ya zo ya yi ta haifuwa har ya zamanto wata akida daban alhali asalin wanda suka faɗi magana ba wai sun yi nufin haka bane su su sun faɗa da kyakkyawan manufa domin huce wutan fitina an fahimci wannan ko saboda haka idan aka samu fitina tsakanin mutane biyu to a yi kyakkyawan bincike akan wannan fitina din idan aka yi kyakkyawan bincike akan fitinan su wane ne masu gaskiya wa'anda suke da gaskiya a cikin fitinan a ba su gaskiyansu wa'anda suke da kuskure sun yi kuskure to amma kuma dukkan su gaba ɗaya a su ɗaya ne A su ɗaya ne to muna tare da su gaba ɗaya kan aqidan su amma ba ma tare da wannan akan kuskuren su amma fa da sharaɗin ka yi kyakkyawan bincike kan al'amarin ba wai ka saurari bangare ɗaya don kana son shi ba ne akwai wanda in yana son bangare ɗaya zai je ya tambi bangare ɗaya me ya faru an gaya mai sai yanke hukunci kaga wannan ya yi istigra'un naqis in ma alƙalanci za a yi bai cancanta ya zama alƙali ba saboda shi akwai bangaren da yake so kuma duk abin da bangaren ya gaya mai zai goyi bayan shi ina fatan gane wannan amma mutumin da yake neman gaskiya ba shi da bangare kawai wa mali illa mazhabul haƙƙi mazhaba kawai ina gaskiya take a binciko ta a yanke mata hukunci idan an kasa gane gaskiyan to a bar al'amari zuwa ga Allah an gane tunda dukkan su gaba ɗaya musulmi ne suna shaidawa Allah ilaha illallah kuma suna kan aqida ɗaya ne kamar abin da ya faru tsakanin Muawiya da Ali na'am نعم وقال الذهبي رحمه الله إمام الذهبي يا فلا الله يمسر رحمه الإرجاء الذي تكلم به معنا wato irja'i wanda ake magana a nan wanda muke magana kansa nam annahu yurja'u amra Usman wa Ali ila Allah eh al-irja' allazi takallama bihi irja'i wanda Muhammad bin Hassan ya faɗa yana nufin annahu yurja'u amru Usman wa Ali ila Allah wai za a jinkirta al'amarin Usman da al'amarin Aliyu zuwa ga Allah nam fa yaf'alu fihi ma yasha sai Allah ya aikata abin da yaso kaga wannan kalma ba ta da dadi ai da Usman da Ali duka ga yan aljanna ne to fadin kalman cewa fa yaf'alu fihi ma yasha yana iya nuna kenan cewa kila a cikin su akwai dan wuta a cikin su akwai dan aljanna amma su ba sani ba kalma ce wannan mai hadari na'am qult na'am وهذا هو الارجاء بمعنى الاو بمعنى الاول فتنبه wannan shine irja'i da ma'anar farko ka fadaka wa amma al-irja'u bi ma'na al-thani amma irja'i bil ma'na al da ma'ana na biyu faqila inna awala man qala bihi rajulun yusamma zar bin abdullah al-hamdani an ce farkon wanda ya fara faɗin wannan magana wani mutum ne ana kiran shi zirr bin abdullah wato zirr bin abdullah al-hamdani an gane shi ne farko wanda ya fara furta wannan magana suila ahmad an hakika an tambayi imamu ahmad bin hanbal rahimahullah an awwal man takallama fil iman man dangane da farkon wanda ya yi magana game da imani wane ne shi eh? farkon wanda ya fara magana kan imani wane ne ala yaqulun suna cewa awwalu man takallama fihi zir farkon wanda ya fara magana akan sa shine zir an gane zir bin abdullah ku duba cikin littafin as-sunna na Imam al-Khallal mujalladi na uku shafi na 562 na'am wa qala Salma bin Kuhayl Salma bin Kuhayl ya ce safa zar eh, al-irja shi zirru ya siffanta ainihin al-irja wa awwalu man takallama shi shine farkon wanda ya fara magana game da irja'i kuma qala inni akafu an yattakhadha hadha dinan wato bayan ya riga ya faɗi wannan shi da kanki bai faɗa sai kuma daga baya sai ya gano hadarin abun sai yake cewa inni akhafu an kaza haza dinan ni ina jin tsoron kada a riki wannan fa ya zama addini ba ah, to kaga tunda ya san abu mai hadari ne to ya kamata ya fito ya gargadi mutane ko ya nuna lalle fa wannan abin da na faɗa yana da hadari kada ku rike shi a matsayin addini zai halakar da mutane a atasul kutub min al-afaq a lokacin da littattafai suka zo daga sasannin duniya ana goyon bayan abin da yake kai nam qala fa sami'tu yaqul ba'da sai naji shi yana cewa bayan haka wa hadha wa hal amrun ghairu hadha shin akwai al'amarin da ya kamata a yada kuma shin shin al'amarin wani abu ne banda wannan shin al'amarin wani abu ne banda wannan wa qala zahiri kamar ya goyi bayan abin kenan kenan al'amarin da mutane suka rubuta akwai wani al'amari daidai banda wannan na qalal wa a'mash wato a'mash yana cewa samitu dirran alhamdani na ji dirran alhamdani yana cewa daga sha'ibtu ra'ayan iftu alhamdani shar'atu ra'ayan na shar'anta wani ra'ayi kaza dinan na ji tsoron kada a riki wannan ra'ayi ya zama addini an sunna eh ya riga fa ya shar'anta abu a cikin wani lafazi khiftu an yutakaza sunna na ji tsoron kada a rike shi a matsayin sunna shi wannan ra'ayi mu duba littafin as-sunna na Abdullahi bin Ahmad bin Hanbal mujalladi na ɗaya shafi na 365 wa hunaka ra'ayun tsani akwai ra'ayi na biyu bi anna awwala man takallama fihi da bin Abi Sulaiman ra'ayi na biyu cewa farkon wanda ya magana da wannan ra'ayi na irja'i mai hadari shine hamad bin Abi Sulaiman huwa sheku abi hanifa shine malamin abu hanifa tilmizi ibrahim an-nakhai kuma dalibi ne na ibrahim an-nakhai ala maimun abu hamza maimun abu hamza ya ce ala li ibrahim an ibrahim an-nakhai ya ce la tadawu hadha al-mal'un yadkhulu alayya kada ka kyale wannan tsinan nan ya shigo wajena ba da ma ta kallama fil irja bayan ya riga ya yi magana game da aqidar irja wannan tsinan ne kada ka yadda wannan tsinan ne ya shiga wajena bayan ya yi magana akan irja yana nufin kada ka bar hamad bin abi suleiman ya shigo majalisina in ka ga yana so ya shigo majalisina ka hana shi saboda me saboda shi ne ya yada shi ya kirkiro aqidan me aqidan irja aqidan da ke nuna cewa aiki baya cikin imani kawai imani a zuciya yake ko imani a baki yake kawai an gane ida mu duba littafin as-sunna na abdullahi bin ahmad bin hanbal mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da talatin da uku wakila sai aka ce inna awwala man qala bihi salim al-afdal akwai masu wani ra'ayi kuma cewa farkon wanda ya yada wannan aqida shine salim al-abdas kana ma'qil bin ubaidillah al abbas ma'qil bin ubaidillah al-abas ya ce kadima alaina salim al-abdas bil irja salim al'abdas ya gabato mana da aƙidan girja ya zo ya tallata mana aƙida na girja na fa'arradu an gane ko sai ya tallata shi ala fa nafara min wa ashabuna nafara shadida sai mutanen mu suka guji wannan abu suka guje shi gudu mai tsanani suka kyamaci Ni nifaran shadidan a gane fa nafara ashabuna nifaran shadidan sai ainihin mutanen mu suka guji wannan ra'ayi suka kyamace shi kyamata mai tsanani wa ba'dul ulama yara anna awwala man qala wa da'a ilayhi huwa qais al-masir eh wasu malamai suna ganin farkon wanda ya fara faɗin wannan kalma na irja kuma ya kira mutane zuwa gare shi wani mutum mai suna qais al-masir wa rajulun min al-kufa shi mutum ne daga kufa can ƙasa iraki alawul auza'i eh to za ku lura mafi yawan manya-manyan bidiyoyin da suka zo wa musulunci sun zo ne daga ƙasar iraki an gane an shi'anci ya zo ne daga ainihin kufa aƙida na ainihin hatta sufanci sufanci ya zo daga basra an gane wannan ko sannan aƙida na ainihin mutazila shi ma ya zo daga basra duk daga shi nan miyagun aƙidu aƙidan hawari duka duk wa'annan miyagun aƙidu sun zo daga ainihin ƙasar iraki ne an gane wannan ko wato nan ne ainihin ƙawon shaidan zai bayyana saboda haka shi wannan bawan Allah a wani mutum ne daga cikin kufa shi ainihin waye a kaisar abin da kai almasu wa haulai kama qala ulama imamul auzai ya faɗi wannan ko hmm. wayannan mutane kamar yadda malamai suka faɗa dukkan su kano fi asalin wani sun kasance a zamani ɗaya ne da Muhammad bin Hassan bin Hannafiya da kuma wannan Hamad bin Abi Sulaiman da kuma abin nan da kuma Zir da sauran mutane da aka faɗa Kaisar amma Almasir duk wayannan mutane gaba ɗaya sun zo ne a zamani ɗaya kusan zamani ɗaya suka zo wa qauluhum qaribun min ba'd kuma maganan su yana kusa da maganan sashi wato ma'ana maganan su yayi kama da na juna kuma sun zo zamani daya wa kana aktharuhum min ahli kufa kuma mafi yawa daga cikin wayannan mutane suna daga cikin mutanen kufa ne walam yakun ashabu abdullahi bin min al-murji'a wato daliban abdullahi bin daliban ainihin abdullahi ba su kasance daga cikin murji'awa ba wala ibrahim an-nakhai ko daliban ibrahim an-nakhai na'am wa فصار fasaru ده amsaluhu da نعم فصاروا نقيل الخوارج والمعتزله ايه كيف wal mu'tazila eh sai suka zamanto kishiyan ainihin khawarij da mu'tazilanci aqidan ainihin murji'anci yana kishiyantan aqidan mu'tazilawa ne masu khawarij khawarij suna kafirta mutum yin saba Allah su kuma wayannan suna cewa saban Allah baya cutarwa inda akwai imani a cikin zuciya nam faqalu innal a'mala laysat min al iman su ‘yan murji'awa suna cewa lallai ayyuka ba su daga cikin imani sallah bai cikin imani azumi bai cikin imani zakka aikin hajji biyayya ga iyaye sanya hijabi kaza kaza sannan saban Allah baya cutarwa mutum yana musulmi inda akwai imani a zuciyarsa duk abin da ya aikata na saban Allah ba matsala wannan shine gidan irsha an gane suna cewa ayyuka ba su daga cikin imani alahu shekul islam ibn taymiya shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama ya faɗi wannan a cikin majmu'ul fatawa nashi hmm. na'am ya nuna karatun kowa ya gane wa wani ɗan uwa ke tambaya cewa cewar da Ibrahim ka yi cewa la da uwa hazal malun yadkhul alayya kada ka bar wannan tsinan nan ya shigo wajena to wannan magana ba la'anul mu'ayyan bane la'anul mu'ayyan ne mana yayi la'anul mu'ayyan to tun da ya la'anul mu'ayyar wannan ya nuna kenan cewa la'anul mu'ayyar ya halatta kenan ha kaga abin da ya bambanta aqidan salaf da aqidan ainihin khalaf ne mu yan salafiya ba muna bin mutum bane an gane shi ɗan salafiya ba yana bin mutum bane yana bin gaskiya ne kaga wannan bawon Allah misali wanda yace kada ku bar wannan wannan tsinan nan ya shigo waje na misali ibrahimun na nakhai da ya faɗi wannan ai babban malami ne na sunna ko yana daga cikin magabata to amma kasancewa ya faɗi wannan dalili ne akan cewa eh, la'anul mu'ayyan ya halatta shin ra'ayin malami muke duba ko hujja muna son kowane malami amma gaskiya ya fi soyuwa a gare mu fiye da malamin wannan shine salafanci shine abin da ya bambanta yan salafiya da sauran kungiyoyi ko da mutum ya gaya ma shi dan salafiya ne kana iya gane ƙarya yake yi in ya saba ma wannan ka'idan ina fatan gani yanzu mutanen da muke maraddi yanzu kullum masu fikira na hajjajiya misali idan idan laifi idan laifi ya shiga cikin nasu sai su bashi kariya idan wani yayi laifin sai su aibanta shi shin za a ce wani yan salafiya ne ba su da alaka da salafiya duk mutumin da kaga in malamin shi ne ya laifi ya taba malamin kariya idan wani malami ya yi irin laifi irin nashi ko ma bai kai nashi ba sai ya aibanta wannan malamin to kaga wannan mutumin bai cancanta a kira shi dan salafiya ba shi dan salafiya ko malamin shi ne ko ba malamin shi bane ya kuskure kawai inda gaskiya yake nan yake amma mutumin da yake yana bin ra'ayin malam kawai misalin masu takalilanci da mazhaba kawai ni abinda Abu Hanifa ya faɗa wallahi na kulla kaina a ciki ba na yadda an fita daga cikinsa to wannan ya tashi daga ahalus sunna dan bid'a ne shi an gano wannan ko inda kaga mutum yana goyon bayan mutum ba ruwan shi da gaskiyar malamin shi kawai shi yana son malamin shi ne in ka ce menene hujja kawai ni hujja na kawai malami na ne kuma ina son shi so haka duk wani duk wani magana inda ya laifi ne sai dai ka jingina mu wani ba nawa ba wannan shine ra'ayin masu tagalidi su masu tagalidi duk abin da ya fito in wani malami ne za su ce yayi kuskure in su ne ya kuskure an fahimci wannan aiki to kaga irin wannan abu ne mai haɗari so kaga shi wannan bawan Allah da ya faɗi wannan magana ba yana nuna cewa ya halatta a yi la'azul mu'ayyar bane hukuncin yana nan yanda yake cewa ya halatta a yi tsinuwa bil a'am Allah ya tsine ma barayi Allah ya tsine ma dan bidiya Allah ya tsine ma kaza amma idan abin ya kamo an samu wani mutum ya aikata wannan kafin a tsine mai sai sharuɗa sun tabbata ba mani'u an gane wannan ko to wannan shine abin da ya kamata ƴan uwa su fahimta domin irin wannan yana yana wahalar fahimta ga ƴan uwa da yawa zaka ga manzo Allah ya faɗi wani abu sai kaga wani malami ya faɗi sabanin shi to yanzu tunda malam wani ya faɗa to malam wani Allah ya aiko Allah bai aiko malam shi ma malam wani mabiyi ne na manzo Allah zai iya dacewa zai iya kuskure an gane inda ya kamata hankalinka ya tashi shine ya zama to manzon Allah ne ya aikata wannan abu amma ya zama to manzon Allah ba shi ya aikata ba wani malami ne to dama aqidan ahli sunna an ga ma tun daga sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'in dukkan su gaba ɗaya babu wanda yake masumi ba masumi misali kowa zai iya dacewa kowa zai iya kuskurewa na'am wa alaikum assalam ya ce wannan tsinan nan <laughs> ya riga ya ba shi izumul maful ba ya riga ya ce la ta zar hazal mal'un ya rukula alayya kada ka bar wannan la'anan nan ya shigo wajena ya yi la'anul mu'ayyan an fahimci wannan ai eh wa alaikum salam na'am na? eh aikin da kuma magabata ko sahabi ne shi kaɗai ya aikata abu an gane ku ya zamanto kuma abin da ya aikata din nan an samu wasu saba mishi ba dalili ba ne shi an gane ba za a ɗauki wannan abin nasi wanda ya inganta ba eh na'am na'am wani ba wa ana eh eh Now, here. Eh. ok wato abinda abinda malam yake magana kai shine jiya kunci tun daga shekaran jiya abin ya fara a majalisin asuba wasu ɗalibai suka suka ce cewa sun ji labari a bbc labaran duniya da ake yi din nan cewa ƙasar saudiya ta hana kiran sallah da lasfika Eh, ta hana kiran sallah ina gaya ma abin da ya faru da asuban ko kana nan ina gaya maka abin da ya faru lokacin da da muna cikin karatu sai wani ya ɗebo wannan magana cewa ga wata matsala tana faruwa a saudiya ainihin matsala ce mai girma an hana kiran sallah na ce an hana kiran sallah a saudiya da loudspeaker sai ya kashe loudspeaker wai saboda ana sanya wa mutane tashwishi har da ƙananan yara da sauransu to hankali na ya tashi kwarai da gaske saboda mutanen da suka faɗi magana mutane ne masu daraja a idona to amma duk da haka na san mutum na iya zamantowa mai daraja ya faɗi magana ila bai fahimci magana da kyau ba kuma ana iya haka ba wai ƙarya ya yi ba wai ƙarya ya yi ba yanda ya ji maganan bai tsaya ya ba maganar tunani mai kyau ba sai ya fahimci magana a baibai to a lokacin da ce gaskiya idan har an yi haka to gaskiya hukumar saudiya ta yi kuskure sosai saboda kiran sallah yana daga cikin sha'air na addini wanda har ma malamai sun ce duk garin da aka daina kiran sallah ya halatta a yaƙi wannan gari yana daga cikin abin da ke bambanta darul islam daga darul kufur an gane a tsanace mun tattauna al'amarin amma a lokacin duk mun tashi daga wadai a rikice to bayan an gama karatun shi ne sai na kira wasu ɗalibai a saudiya ɗaliban jami'a kuma da kuma ɗalibai ne wanda suke cikin saudiya ɗin kuma na tambaye su ga wani abin da muka ji labari da gaske ne hukumar saudiya ta hana kiran sallah da lausita wai saboda ana tashwishi shi ne sai shi shi gaske abin da ya sani akwai fatawan fauzan cewa ya halatta wato ana kiran sallah da loudspeaker a kira sallah dukkan masallatai gaba daya na ainihin saudiya amma wajen tada iqama nan ne ake magana wajen tada iqama shine malamai sai sabani inda shi kiran sallah ana kiran mutane ne su zo masallaci su yi sallah shi kuma iqama mutane sun riga sun taru mutane an riga an kira su su a masallacin to yanzu za a yi sallah to yanzu za a ci gaba da daga wannan murya da aka yi a wancan lokaci ko tun da mutanen sarga sun zo nan wajen za a sa loudspeaker daidai da mu mutanen da ke masallacin za mu ringa ci ko ya abin yake to shine a nan wajen malamai suka tattauna suka yi sabani Sheikh Fauzan yana da ra'ayin cewa a wajen idama za a taƙaita loudspeaker din ne daidai da masallacin da mutanen da suke bin sallah din shi loudspeaker ba lalle sai ya kai wasu gidaje suna can nesa ba tunda wayannan gidajen ai ba sallah suke tare da mu ba duk mai sallah tare da mu zai zo masallaci ina fata gane to wannan shine matsalan kuma daga baya yace ya ma binciko wannan shine abin da ake tattaunawa a kai. ba wai ana magana kada a kira sallah bane a Saudiya wannan magana ikama ne da kuma magana daga murya in ya kama daga murya din misali ina fatan gane wannan saboda kada wasu mutane su yi mugunan fahimta gwamnatin saudiya ta hana kiran sallah yana da wuya abu ne mai wuya sosai malamai su sallama a ce wai a hana kiran sallah a ciki to wannan shine dai tattauna wanda muka yi jiya in ba na manta ba Yauwa, eh kuma cikin masallaci da nan waje haraba masu bin sallah da iya wasu iya masu bin sallah su ci ba sai sautin ya daga ya je can nesa ba shi sautin ikama kenan ba na kiran sallah ba wannan shi ne eh wa kada kiran sallah eh ito amma sun faɗa so an hana kiran sallah eh, hmm. eh. eh. Eh, idan an gama wato shi abin da na fahimta hatta ikama maza a tayar kenan in an tada ikaman don mutane su an fara sallah in yaso daga baya sai a yi disconnecting din ainihin na waje da masallacin na da girma kusan in ana sallah kusan kowa na shigewa cikin masallacin ba irin masallatan bane wanda zai cika har kaga mutane a waje na'am eh ni ma na ji wannan Eh. ìlélà eh, illela Eh. kaga su mutanen illela za ka iya ɗauka kila hukumar su ne ta hana su yi wannan da kaga su hukumar su ba ma kai hukumar Najeriya karfi wajen wajen bari ayi addini wajen bari ayi addini hukumar Najeriya ta bi hukumar Illaila ainihin bada walwala na o a Illaila ba wajen ba wajen ba wajen Niger bane au boda ne boda ne tsakanin tsakanin da sokoto amma kuma yana cikin sokoto ne haka na'am Nijar eh eh na wa alaikum salam eh, mutane zai lokacin da zafi fatawa wace kuma wanda ba ba kuskure a cikin kaji bayani bayani ne a fili shi nan an gane saboda dama ai abin da aka ce a daga murya din a kira don kowa ya sani kiran sallah to an kira sallah to an mata da ikama to wajen limami da zai ringa daga daga murya din nan sai zama to ku da kuke sallah kadai abin zai amfana wanda wanda yake cikin gida tunda baban sallah yake yi ba da wanda yake can nesa baban sallah zai yi ba ba sai ya ji muryan ba me yake da cikin wannan amma kiran sallah ana so ko ina a san an kira sallah to nan dole ne idan hukuma ta ce ka a kira sallah to gaskiya wannan hukuma kamar tana so ta rusa musulunci cewa kada a kira sallah ba a so a ji murya dan wani wanda bayan da ma wani ya ce mun ya ce wai abin da ya shafi kiran sallah an ce dai ai kowa ya san lokaci kowa ya san lokaci kowa kawai ya ringa duba lokaci in lokaci yayi kawai ya fito ku gaskiya ni hankali na ya tashi a lokacin nan kuma da ma shi irin eh ba ma saudiya ba duk abin da kaji an ce wannan malamin salafiya ne ka san shi yana kina zuwa ga salafiya sai aka jingina mai wani abu kada ka kai gaggawan amsa to in kai wannan za ka yi maganin abubuwa an gane tun malamin da malamin nan ya shahara yana da awan salafiya sai wani ya jingina mai abin da yake sharri ka ce ban yadda ba shine asali sai na je na yi bincike an gane idan ka je ka binciko ka tabbatar ta hanya na amintaccen bincike bincike na adalci ka yanke hukunci balantana kuma saudiya wanda akwai malamai sun yi cincirin ta ko ina suna karantar da sunna babu ƙasa wanda Allah ta'ala ya azurta su da malamai na salafiya ta ko'ina suna karantarwa kamar saudiya ne to kaga irin wannan alkhairin wannan ƙasa tana da yawa idan mun ga an faɗi wani magana na a gare su asali ƙarya ne kawai sai idan mutum ya tabbatar da shi da isnadi sahi a gani idan yan salafiya za su ringa yin wannan za su yi maganin duk wani fitina a gani ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun bi nabain fatabayyanu to yanzu a wannan wani zai sa to ai wanda ya ban labari suka ne shi na fasan gane to ana iya samun mutum suka ya ci labarin ba daidai ba shi sika yana iya yin kuskure ta hanyar wajen fahimta yanzu abdullahi bin abbas wane ne yake inkarin kasancewar shi suka babu walaisa sheun fil azhani shay'un idza na haru ila dalili to abdullahi bin abbas ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri maimuna lokacin yana cikin aikin hajji annabi ya auri maimuna yana cikin yana cikin aikin hajji amma Abdullahi bin Abbas ya yi daidai Abdullahi bin Abbas ya ciro ta wannan ruwaya amma ruwayoyi da dama suka ce manzan Allah ya auri maimuna ya gama aikin hajji har ma ainihin dan sako Abu Rafi wanda shi manzan Allah ke aika wajen maimuna kafin aure ta ya ce manzan Allah ya auri maimuna ya gama aikin hajji wa kuntun rasula bai huma ni ne ma ɗan sako tsakaninsu sannan kuma hadisi ya tabbata manzan Allah ya ce kada mu yi aure in muna aikin hajji to ya za a yi manzan Allah ya ce kada mu yi aure muna aikin hajji sannan kuma ga sahabbai da dama sun nuna annabi ya yi aure ne bayan an gama aikin hajji sai abdullahi bin abbas ya zo ya ce annabi ya yi aure ne yana cikin aikin hajji yaya abdullahi bin abbas sika ne shi tarjuman qur'an hmm. amma kuma anan wajen ba ya samu ya samu kuskure ina ba san gane wannan anan wajen ba za mu dauki mutum da kasance shi sika ko da mutum sika ne to sika yakan samu ya bada labari ba daidai ba yawa in mutum fasiki ne zai yi ƙarya shi kuma sika mummunan fahimta ya fahimci abin kwato ma'ana ya fahimci ba mummunan ba ya fahimci abin ba daidai ba ana yin haka an gane wannan ko shi ya sanya idan tuka ya zo ma labari ka tsaya ka bi diddigin labarin shin labarin nan da ya faɗa anya wane ya yi kyakkyawan fahimta ga abin kuwa ko ya fahimci abin ne amurde sai ka tabbatar ba ya fahimci abin amurde ba ne sannan ka yi aiki da shi ta kamar da na gaya ma shekaran jiya wanda ya ban labari tuka ne ni a wajena amma kuma labari ya ban amurde kaga da ina ɗaukar magana kawai ba wani bincike zan je ne kawai in ta caki ko ina na je ce saudiya fa yanzu fa al'amari fa ya lalace fa saudiya sun yi watsi da musulunci an daina kiran sallah saudiya jama'a wa ya gaya masu ce siga <laughs> Allah ya sauki eh eh su jaridin kamar na fahimci yan adawa ne suna so dama a sauki saudiya sai su kace saudiya ta hana kiran sallah Haka kowa farko dai suna so su samu kasuwa idan suka yi haka kowa zai da gudu zai sayi jaridan dan shi'a zai siya da yawa sufi zai siya da yawa da sauran makiya suna farin ciki saudiya ta bace eh wani zubin suna jawo hankalin mutane su ba da labari to kun ji an ce ga fatawa Sheikh Suleiman Ar-Ruhaili ya fito yayi bayani sosai akan matsala nan domin ya wayar da kawo mutane ba a hada ba hana daga murya a kira sallah da loudspeaker ba a Makka da Madina gaba daya babu inda aka hana an gani irin wannan bayani da nayi shine dai abin da yake al'amari yake eh to insha Allah akwai neman taimako da aka saba yi a masallaci rana irin ta yau za a zagaya da a nema ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir aqdamakum